demokradiyya a yau. Cikin shirin amurka sun taka shugabanninsu birki kan inshoran kiwon lafiya. Shin akwai darasi a nan ga jariran demokradiyya kamar Najeriya? Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Thank you very much. Uh, we were very close. Uh, it was a very, very tight margin. We had no Democrat support. We had no votes from the Democrats. Shugaban Amurka Donald Trump yake cewa saura kiris abu ne da yake tafiya kege da kege. Ba mu samu goyon bayan Democrat, ba mu samu ƙuri'a daga Democrat ba, ba su da niyyar ba mu koda ƙuri'a ɗaya. Saboda haka abu ne mai wuya. Na sha faɗa fiye da shekara ɗaya da rabi yanzu cewa a siyasance abin da ya fi shi ne mu ƙyale dokar inshorar da ake kira Obamacare da kanta ta wargaje. yanzu haka tana kan wargajewa. Shugaban Amurka Donald Trump kenan yake tsokaci bayan yunkurin da gwamnatinsa da 'yan majalisar wakilai ta tarayya ƙarƙashin jam'iyyarsa ta Republican tsakanin su suya su suka kasa cimma yarjejeniyar kawar da dokar da fiye da shekara bakwai suke ta ƙoƙarin ganin bayanta. Right now, quite frankly, the reason that they lost was because of actions they took or did not take, but it's also because the American people weighed in. Wannan muryar shugabar marasa rinja a Majalisar Wakilai ta Tarayyar Amurka Nancy Pelosi ta ke cewa yanzu a ƙashin gaskiya abin da ya sa suka faɗi shine saboda matakai da suka ɗauka ko suka kasa ɗauka. Amma kuma Amurka sun sa baki, wayoyinmu sai ƙara suke yi babu ƙautawa. Ina so na godewa dukkan Amurka waɗanda suka kira wakilansu ko suka bayyana goyon basu ga Obamacare ko suka nemi a rusa waccar doka ta Republican. mu yi amfani da wannan dama mu numfasa mu taya amurkawa murnar ba a rusa wannan doka ba a daidai lokacin da dokar ta cika shekaru bakwai da kafuwa. Na tambayi Farfesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas da ke Missouri shin tutsun wakilan majalisa 'yan Republican ne ya kada dokar da za ta maye gurbin Obamacare ko dai borin talakawa? To, in ka tuna ce a ah, somu-somun hauka da lokacin da su 'yan majalisa suka tafi hutu din nan da ake tafiya na wani ɗan lokaci na sabuwar shekara to kasan sun je sun tattauna da jama'ar wato jihohinsu hmm. to a gaskiya wannan tattaunawa ko muhawara da suka yi ita ta fito musu da gaskiyar abubuwa ƙarara. Hmm. suka fahimta cewa gaskiya abin da jama'iyyar republican take so ta yi wato bai fa dace da kasan nan ba so a takaice amerikawa su suka kada wannan abin nan eh, kiwon lafiya da su republican suke so su kawo kuma suka tsaya tsayin daka suka nuna wa 'yan majalisar su a hir kuka yadda kuka amince da wannan in ba haka ba za ku ɗanɗana idan lokacin kaɗawa ya zo za ku gani. Farfesa Yusuf Alhassan e, eh, muta yan majalisa sun fi jin tsoron talakawansu akan shugaban amurka warai da gaske to ai shugaban amurka ba shi zai kuma zaɓar su ba su dawo kan kujerarsu to talakawa da suka zaɓe su su ne kuma kamar yadda suka gaya musu ahir to inda ba su saurare su ba ina tabbatar maka idan sun ƙi ba za su gani ba idan an zo zaɓe nan da shekara biyu mm. dimokuraɗiyya a yau wannan ita ce dimokuraɗiyya a yau talakan ƙasar nan shine demokradiyya saboda me ya san karfin wato wannan katinsa da zai je kaɗa ko ta kaɗa jiha kuma na wannan bangare zai gani ba shugaban kasa ba donald trump ba abin da zai musu me yasa waɗannan talakawa waɗanda galibinsu kamar yadda ake gani a talabijin turawa ne suka yi eh, ta bature abautan eh, suka juya alƙibla da wannan doka lokacin da obama ya kafa ta ha zuwa lokacin da zai sa dokan nan ba ta da farin jini saboda su gaskiya 'yan republican lokacin suna hamayya su suka bata su suka obama kiya suka yi ta kawo ƙarya da ƙarerai suka yi ta sharra a kanta babu wata inshora da take ɗaukan nauyin marasa lafiya irin waɗannan kamar ita obama kiya to kuma amma jama'ar ƙasa sai suka ga cewa ashe abin nan fa da suke faɗa fa ƙarya ce ba gaskiya ba ce to shi ne yasa ka gani lokaci da ya zo suke suka fito suka ce ahir duk wanda ya mana duk wanda ya soke mana wannan inshora to fa zai ɗanɗana kuɗa sai shi to farfesa kamar yadda na ce shugabanni biyu suka je gaban su kuma suka sha kaye a najeriya shugaban najeriya muhammadu buhari ya sake gabatar da sunan shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa eh. ibrahim magu gaban majalisa karo na biyu kuma majalisa ta yi fatali da sunansa bata amince da shi ba menene eh, zan ce wacce kama ko alaƙa ke da abin da ya faru tsakanin shugaban najeriya da shugaban amurka su 'yan majalisa a gaskiya ne a yadda na fahimta ba sa sauraron talaka in kaga sun fara sauraron talaka to lokacin zaɓe ya zo za a ji a ɗan rarrashe shi a ɗan masa abin da za a yi masa a yi ƙoƙari ya kaɗa wa mutum wannan ɗan majalisa ko eh, na dattijai ko na ƙasa ko kuma gwamna abin nan ƙuri'arsa. Eh. To amma kuma idan aka ce kuma shugaban ƙasa ya fito ya magana shi kenan ai mu gani ake wato babu wani abu kuma shi kenan komai ya kare tun da haka ne ba talaka yan majalisar a Najeriya suke sauraro ba me yasa shugaba Buhari ya kasa samun majalisa ta amince da Ibrahim Magu to wannan gaskiya ya ɗan ɗaure mun kai saboda ina ganin cewa yan majalisar nan akwai ɗan wani abin da suka taka da suka hango to amma wannan akwai tsoron shi shugaba amin ibrahim magu da ake ganin cewa zai ci gaba da jagorar ita wannan kungiya ta cin hanci da rashawa to suna yan majalisu suna ganin cewa gaskiya idan mutumin nan ba abin wato ya zo kansu to fa ba zai musu da sauki ba. A iya cewa a demokradiyance su ma 'yan majalisa sun kwatanta demokradiyya ganin cewa sun dogara ne da rahoton da ya fito daga hukumar 'yan sandan farin kayan najeriya wa rahoton da ke nuna cewa ibrahim magu yana da rauni ina ɗaya daga cikin dalilan da suka faɗa amma ni abin da na fahimta gaskiya akwai wasu abubuwan da ba su faɗa mana ba da za mu har amince da cewa eh gaskiya ne bayanin da 'yan sanda suka faɗa ɗaya daga cikin abubuwan to ganin ka Eh, an an yi demokradiyya nan da ya kan mutunta rahoton hukumar da dama ita take eh, kawo rahotanni kan mutane irin waɗannan? Gaskiya sun yi a nan. To. Saboda dama suna neman wato madafa. Wannan ya nuna cewa eh sun yi amfani da demokradiyya a nan. Um, abin da aka saba sani a ba ne abin da shugaban ƙasa yake so shi za a yi. Um, a fahimtar ka me yasa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai amfani da ikonsa a danne wannan rahoto na wannan hukuma bai bari hukumar ta tura rahoton to na ganin ya yi amfani da kamar demokradiyya ta yi aikinta wani darasi ne ƙananan jariran demokradiyya kamar najeriya za su iya su koya daga abin da ya faru da shugaban amurka da kuma majalisa akan wannan al'amari to gaskiya darasin ko darasai da za a zance ya kamata 'yan najeriya su koya da jama'ar ƙasa gaba ɗaya da shugabanninta ya kamata su fahimta cewa jama'a su ne dimokuraɗiyya kamar yadda ya nuna mana a nan ƙasar cewa 'yan majalisa da shugaban ƙasa eh an tabbatar cewa su ne wakilan jama'a kuma su jama'a suka ɗora wa nauyin gabatar da al'amuransu a siyasance amma akwai abubuwan da su 'yan ƙasa ko kuma jama'ar ƙasa suke so a yi musu ba abin da shi ɗan majalisa ko kuma shugaban ƙasa yake so a yi ba. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu aro da aka Allah mu karshen shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma makon gaba da sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamin na madadin farfesa yusuf alhassan na jami'ar kansas da ke mazuri a nan amurka da kuma hiro dodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa abu imam ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.